Gwamnatin tarayyar kasar Najeriya da gwamnatin jamhuriyar kasar Kamaru sun yi wani yarjejeniya a tsakaninsu na mayar da 'yan gudun hijira na kasashen guda biyu. A kasar Kamaru dai 'yan gudun hijiran kasar Najeriya su kimanin dubu hamsin ne waɗanda yanzu haka suke jibge a garin Minewawo a jihar Arewa mai nisa na kasar ta jamhuriyar Kamaru waɗanda waɗanda ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar haɗin kan Turai da kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru suke kula da su musamman ma wajen wajen basu kayayyakin abinci ruwan sha mai tsafta lafiya har ma da baiwa yara ƙanana ilimin zamani na tambayi alhaji madu ma'aikaci ne a hukumar ministan cikin gidan ƙasar kamaru ko ya yake ganin wannan yarjejeniya da ƙasashen biyu za su yi a tsakaninsu na mayar da 'yan gudun hijira waɗanda yakin boko haram ya raba su da mahallansu 'yan gudun hijirar najeriya da ke ƙasar kamaru musamman dai a miyawa da su minawa suke a nan tare sun jima suna nan wannan shashin kuma kasar najeriya kasar kamaru mun zauna mun tattauna mun gani cewa lokaci ya zo da ya kamata mu mayar da wayannan mutane amma kasar najeriya ta amince amma mu najeriya har ina ta tabbatar da wato wannan komawa wannan yan gudun hijirar kakamanta cewa kasar kamaru ta fara wato mayar da 'yan kasar najeriya kasar kasan nan dama su da dama abunan suka guji ta'addanci na boko haram arewa kasar najeriya yanzu haka nan muna jira ne mu mayar da wayannan mutane amma shi kasar najeriya ta tabbatar mana mu shawara kan muna an riga an yi shawara babu babu ni wato matsala tsakanin mu da su yanzu muna jira ne kawai su amince su tura motoci kuma mai ko kuma me bukatar bukatar mu ne kasar kamaru da najeriya kasan kasa ne wacce suke da dangantaka ba yau ba mun jima muna ainihin wato aiki tare muna da mutanenmu da dama a kasar najeriya ya kamata su damar da su abdullahi nasir dan gudun hijira ne wanda ya kwashe sama da shekaru biyu a kasar jamhuriyar kamaru to gaskiya dai ba abin da nake alfahari kamar mu gade mu koma mu domin a nan gaskiya muna nan dai muna zaman haka ne kawai gwanda dai gwamnati ta yi kokari a yi duk abin da za a yi domin mun gaji gaskiya mun sha'afa muna son mu koma kasar mu yanzu kana ganin eh, wato kamaru ba maka ba da kafa koma mahaifinka kun san dai aka ce mutum a gidansa ya fi zaman kansa da kyau shi sa gwanda dai kamar da na faɗa gwamnati ta yi kokari mu dai muna zama dai a kamaru amma zaman kasar mu dai ta fi mana bugu da ƙari kuma majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci gwamnatin ƙasar kamaru ta mayar wa 'yan awarin bangaren ingilishi yanar gizo-gizo da ruwan sha da wutar lantarki kuma ta umarci hukumomin kasar da su mutunta mutuncin biladama kamar yadda kungiyan kamar yadda kungiyan kasa da kasa na duniya suka tanadar muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru